وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال رحمه الله تعالى فصل قال الدرجة الثانية تبدأ بصحبة الحال وترويق الأنس والسير بين القبض والبسط A har yanzu mala yana magana akan abin da ya shafi irada wanda shine ma'ana kyautata niyya cikin tafiyar da bawa zai yi na neman kusanci da Allah maɗaukakin sarki ya ce yana daga cikin matakai ya zama wannan iradar da yake da ita ko niyyar da yake da ita shine taqda'u bi suhbati alhal wa tarwihul unsi wa sayru bainal qabdi wal fasl ai yanqati'u ila suhbatil hal cewa zai katse daga duk wani abu sai abinda ma'ana ya shagaltu da shi haka duk wani abu da zai zama masa mai katse shi daga tafiyar da yake yi zai yanke shi zai kasance a halin da yake ciki وهو الوارد الذي يرد على القلب من تأثيره mu'amala shine abin da yake bujiro mazuciyar shi na tasirin mu'amalarsa as-salib li wasf al wanda zai cine mushi duk wani kasala ko wani kosawa ko gajiya zai ji baya jin wannan aljalibu lahu ila murafaqati rafiq al wanda zai kai shi zuwa ga abota da waɗanda suke su ne maɗaukaka na an amallahu alaihim wanda Allah ya musu ni'ima su ne annabawa da siddiƙai da kuma shuhada da kuma asalihin. Ya ce fa min ilmi ila maqamil kashfi wanda mun yi bayani akan wannan shine cewa mutum zai tashi daga mataki na ilimi kawai ma'ana zuwa ganin haƙiƙanin da ilimin ya ƙunsa. da haka bai ganin kamar tsuran aiki na sallah kawai da ruku'u yana duba abin da ta kunsa na samun nutsuwa da kuma kwantar da hankali da ebe masa kewa wani ya shiga sallah shi kenan duk wata damuwa da yake ta ta tafi kenan kaga ba yana kallon sallar kawai a matsayin yin ruku'u da sujjada ba yana duba abin da sallar take gadarwa to idan mutum ya zama niyyar shi ta kyautata ta yi ƙarfi to haka zai zama zai tashi daga mataki na ganin aiki ma'ana tsoron aiki zuwa abin da shi aikin ya kunsa wa min maqami rusumin a'mali shine ila maqami ha, wa ha wa ha, wa ha, da duk abin da zai kawo jin daɗi a wannan ibadar Ba ya فيترقى من الإسلام إلى الإيمان ومن الإيمان إلى الإسلام دان haka زي tashi matakai guda uku farko yana matsayi na musulmi idan ya fara siffantuwa da wasu halaye to sai ya tashi daga matsayi na musulmi ya koma zuwa mumi amma yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce al'imanu bid'un wa sab'una ko bid'un wa sittuna shu'ba cewa imani bangare bangare bangare ne ya kai 60 da wani abu ko 70 da wani abu fa'alaha qawlu la La'ilaha illallah ƙololuwan darajar imani wanda zai faɗi kalmar La'ilaha illallah ya san abin da ta ƙunsa kuma ya yi imani da ita kuma yana aiki a kan abin da ta zo da shi wannan shi ne ƙololuwan darajar imani akwai kuma abubuwa da yawa da suke shiga ƙarƙashin imani misali la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wannan imani ne bangare ne na imani haka nan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu girmama makwabci wannan mataki ne na imani so matakan suna nan da yawa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut to shi ne manzala sallallahu alaihi wasallam ce matakai ne guda 60 da wani abu zuwa 70 da wani abu to zaka ga wani ya tattara kaman guda goma a ciki wani guda shida wani guda biyar wani guda 20 kila wani ma ya tattare su gaba daya kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune da sahabbansa yake cewa a cikin ku yau wane ne ya halarci sallar jana'iza abubakar radiyallahu anhu ce ana ya sana ya ce waye a cikin ku yau je duba mara lafiya ya ce ana ya ya ce wane ne a cikin ku yau ya ciyar da wanda yake miskini ce ni ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace waye a cikin ku yau wanda ya sadar da zumuncinsa duk tambayar da ya faɗa abubakar yana cewa ni ne ya ce to lallai babu wani bawa da zai tattara waɗannan abubuwan face sai an buɗe mishi ƙofofin aljanna guda takwas duk wacce yake so ya shiga ta cikinta to kaga wannan shine martaba ta imani akwai wanda shi yana martaba ta musulmi kawai ma'ana duk abin da Allah ya daura mishi na wajibi su yake yi ya takaita a kansu zai yi sallah biyar zai yi azumin ramadan in yana da wadata zai yi zaka an bai da wadata dama ba ta hau kanshi ba don haka ba zai yi sadaka ta nafula ba haka nan in yana da hali zai je aikin haji in bai da shi ba zai yi ba to wannan wanda yake matsayi na musulmi ke wanda yake sama da shi yana yin waɗannan abubuwa kuma yana ƙarawa da wasu abubuwa wannan shi al-mu'min da haka malai yace mutum zai tashi daga mataki na musulmi kawai zalla ya shiga cikin muminai idan ya yi nisa a cikin imanin kuma imanin shi ya karfafa domin imani yana karuwa yana karfi kuma yana raguwa Allah ya ce da ya zadu imanan ma'a imani za imani yana karuwa kuma yana raguwa to idan yana bin hanyoyin da suke karfafa imani suke kara karfinsa to in ya kai kololuwa ya kule sai ya shiga mataki na ihsan shine baya ganin komai sai Allah madaukakin sarki ma'ana bai tunanin ɗan adam duk abin da zai yi idan na aikin Allah ne to yana cire duk wani kasan ɗan adam a ciki da haka bai abu yana tsammanin a gode mishi ko kuma bai barin abu saboda kar a zarge shi haka inda ya san wannan abin biyayya ne ga Allah zai yi ba don mutane ba idan kuma ya san wannan abin laifi ne a wajen Allah zai bari ko da mutane za su yi fushi da shi to kaga in kai wannan matakin ya kai mataki na ihsan wanda shine mala'ika jibril ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi duka waɗannan matakan guda uku babu matakin da bai tambaye shi ba ya tambaye shi akan matakin musulunci yace akhbirni anil islam ce ka bani labarin musulunci yace ce al'islamu an tashi da la ilaha illallah وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا to kaga yanzu kamar misali mutumin da ya musulunta a yau ai shi musulmi ne wannan za a gaya mishi wannan bai san wani abu ba kaga wannan yana cikin ya zama cikin mene ya zama musulmi kaga ya zama musulmi kenan to kaga wannan sunan shi musulmi amma wanda dama yana musuluncin kuma yana yin wasu ayyuka to kaga wannan ya zama mene kenan ya zama mumini wanda kuma ya kure matakan imani sai ya koma ya zama mene kenan muhsin kuma muhsin shine kololuwar daraja da ya tambaye shi akan imani yace al-iman an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa dan haka imani da Allah da mala'ikunsa da manzanninsa tunda kaga wanda ya shiga musulunci a yau wanda ya shiga musulunci a yau bai san cewa imani da manzanni ba bai san cewa yayi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaga sai ya shiga musulunci sannan ya taka wannan matsayi na imani din so sai kuma har ya kai mataki na ihsan da ya tambaye shi yace akhbirni anil ihsan sai yace an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wannan shine ihsani yace ka bauta ma Allah tamkar kana ganin shi da haka idan ya shiga sallah bai tunanin wani abu mana yana siffanta kan shi ne kamar ya tsaya a gaban Allah maɗaukakin sarki shi yasa baya wani tunanin wani abu na duniya haka nan idan yana azumi ba zai ɓuya ya ci abinci ba kuma ba zai saurari abin da yake na saɓan Allah ba ne ko da shi kaɗai ne ba zai kalli abin da yake na saɓan Allah ba ne ko da ya san wanda yake gani shi saboda me ya san Allah na gani shi to wannan ne mataki na insan bi ma'ana a filin shi da koyan shi dai abu ɗaya yake saboda haka shi mutum ne guda ɗaya ma'ana siffar shi guda ɗaya to wannan shi ne mataki na wato insan to ya ce mutum zai dinga auhawa daga mataki zuwa mataki daga mataki zuwa mataki قال واما ترويه الانثى الذي اشار اليه yace فان inna لله lallai duk wanda yake shiga cikin tafarki ko yake shiga cikin hanya wannan hanya ta biyayya ga Allah yace fi awwalil amri yajidu ta'abat takalif wa mashaqqatal amal farkon da ya shiga matakin ayyukan za su dinga bashi wahala a yanzu wanda ya shiga musulunci yau yanda zaka jure a cikin ayyuka na ibada ba kamar shi ba zai iya wannan jurewa ba saboda shi yanzu bako ne bako ne a cikin musulunci sai dai ya zama lokacin da ya shiga musulunci kuma shauƙinsa ma'ana kwaɗayinsa da abin da yake ciki ya wuce naka ma'ana za ka ga har yana aiki fiye da na wasu kenan duk wanda ya kama tafarki na hanya a mataki na farko zai dinga bashi wahala yanzu kamar mutumin da bai saba azumin azumi na nafilfili ba in yayi so daya ila sai ya dade kafin ya sake yi wani kuma ya riga ya bi jikinsa to haka mataki ko wanda bai saba sallar tahajjud ba shi yasa idan azumi ya zo waɗanda ba su saba yin nafilfili ba da an yi sallar farko ta dare za ka ga masallaci a ciki Gobe aka zo sai ka ga ya fara rabuwa saboda ana ɗaukin abin amma wanda suka saba za ka gaba za su rabu da wannan abin ba wanda bai saba ba sai kaga ana yin raka'a biyu aka yi hudu aka yi shida sai kaga abin ya ishe shi mana sai dinga ganin bari da idan yi sauran a zaune ko ya zauna dab da aka kira ruku'u za a yi ruku'u sai tashi ya shiga mana ya fara kosawa wannan da an yi goman farko da shi ya iya kokari sai kaga ba zai goman tsakiya ba to kaga wannan kila matakin farko yake to haka tafiya take cikin biyayya ga Allah da haka duk abin da yake ma bako abin da kake sabo ba ka sabawa da shi sai ka same shi kaman bako kuma zai dinga ganin nauyin aikin saboda me saboda zuciyar shi ba targa riga ta sake ba amma duk wanda zuciyar shi ta sake to lallai baya jin wannan kosawa yanzu wanda zuciyar shi ta sake da ambatan Allah in ya zauna a waje ɗaya sai ya karanta ma izu goma ba tare da ya kosa wani da ya yi aya goma sha biyar sai ya ji ya gaji ba zai iya ci gaba ba amma yanzu wanda ya saba ma kansa in ma bai yi wannan ba ba zai samu nutsuwa ba ya aka samu wata alaran momi kila kullum sai ya yi izu 20 da safe ya riga ya bi jikinsa kuma bai ganin wahalar haka ga wani sai shekara 20 bai izu 20 ba wani kuma a kullum sai yayi yi wannan ya mayar da shi kamar abincinsa ku kaga bai ganin wahalar saboda ne ya riga ya saba zuciyar shi kuma ta yi da wannan abu zuciyar shi ta riga ta sake da shi dan haka mala yace fa idza asala lil qalbi ruhil unsi idan zuciya ta samu wannan wato dadi na tebe kewa cikin ambatan Allah da kusantar Allah yace zalat anhu tilkal takalif wal mashaq sai kaga duk wata wahala da wani damuwa baya jin shi ya shiga aiki shine kamar misalin da aka bayar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a ran da aka yi tsayuwan arfa tsayuwan arfa da yayi tun da ya tsaya daga zawali na rana har rana ta bada manzo Allah sallallahu alaihi wa bai zauna ba yana tsaya akan abin hawansa kuma hannun shi ya daga sama bai sauke ba har rana ta fadi ba zai iya wannan wani za ka ga an je mutum ya gaji da tsayuwa da ya yi tsayuwar minti goma sai ya ji bari ya zauna sai ya ji bari ya kwanta wani ma sai ya gaji sai ya shiga da wasu abubuwa kama ma'ana munajati kusancin da yake da Allah da alakar da yake da ita da Allah daɗin da yake ji na wannan abin zai sa baya son ya yanke zai ji in ya shiga wannan ya shiga wani waje da baya son wani abu da zai yanke masa to wannan ya samu ma'ana ruhi wanda yake ya zama masa yana ɗebe masa kewa shi yasa ba abin da yake masa daɗi in ba ya shiga cikin irin wannan yanayi ba shi yasa kamar bayan Allah na kwarai zaka samu duk da kwanciya da za a yi cikin dare a kwanta a huta hankalin hankalinsu baya taba kwanciya in ba sun farka sun kusanci Allah ba ya Allah yake ta tajafa junubuhum anil mabaji mana ɓarin jikinsu yakan bar shimfiɗarsu saboda a cikin wannan ne suke samun nutsuwa in bai yi wannan ibadar ba hankalin shi baya baya kwanciya saboda ya riga ya saba da ita ta riga ta bi jikinsa da haka fasarar wato ainihin lahu sai ta zama ita ce wato abin da take sanyaya masa idanuwa mana shine kaɗai abin da zai yi ji daɗi wa ƙuwatin kuma ta zama mishi ƙarfi wa lazza ta zama mashi kuma jin daɗi kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya siffanta yin sallar dare Allah ya ce inna nashi atal laili hiya ashaddu waqa'an wa aqwa muqila cewa lallai nashi'a ita ce sallar da ake yin ta cikin dare inna nashi'atan laili Allah yake hiya ashaddu waqa'an ita ce tafi wato karfafa ma'ana dogaran mutum ko kuma tsayuwarsa da Allah duk wanda ya kiyaye tsayuwar dare to sai ka same shi cewa mutum ne wanda yake tabbatacce akan imani ya ce, wa aqwamu kila? kuma sai ta sanya zancen shi ya zama mafi tsayayyen zance shine Allah yana hana harshen su yin ƙarya duk wanda ya tsare sallar dare sai ya samu wannan sufofi to kaga wanda ya saba da ita ba zai rabu da ita ba bai rabuwa da ita kuma za ta zama mishi kamar karfi ne a jikinsa in ya tashi yana yi din baya jin gajiya fatasiru salatu sai sallan nan ta zama masa qurratu ainihi ita ce mafi jin daɗin sanyin idanuwansa ba da an kanat amalan alaihi da yana ganin ta aiki ne har ya zo ya saba da ita wa yastarihu biha kuma duk sanda ya shiga sallah din sai ya ji ya samu hutu ya samu nutsuwa ba'da da kana yatlubu ra'ata min hada yana neman hutu ne da sallar falahu mirathun min qawlihi dan haka wannan kamar ya shiga cikin faɗin manzo Allah sallallahu da yake cewa arifna bis salati ya bilal duk lokacin da wani abu ya damu manzo Allah sallallahu ko wani kunci ko wata damuwa sai ya ce ya bilal ka kira mana sallah don mu shiga cikin sallah mu samu hutu hutun shi a cikin sallah in ya shiga sallah duk wani damuwa da yake ji sai ta yayi wa ju'ila qurratu aini fi salah kuma ya shiga cikin fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba abin da aka sanya min ci a cikin rayuwata na walwala da takewa da jin sanyin idanu in ba sallah ba Ke sallah ita ce abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yafi takewa da ita shi yasa yake sallar da ba wanda yake irin ta kuma tunda Allah madaukakin sarki ya aiko sa ya daura mishi sallar nan bai banta ba ya koma ga Allah shine Allah yake masa wa minan laili fata'ajjal bihi nafilatan laka kuma Allah yake masa ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yin sallar dare wajibi ne akan sa bai taba barin ta ba har ya koma ga Allah idan kuma wani uzuri ya taso ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam har ya bar sallolin shi na dare to idan gari ya waye sai ya rama su yana mayar da sura raka'a goma ko raka'a goma sha inda har wani abu ya bujiro masa da ya hana shi to kaga ba komai bane saboda saban shi da ita shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi sallam yana yawan yi masa sa maganar sallah yasa duk mutumin da yayi sakaci da sallah wannan za a ce ya yi sakaci da addini duk mutumin da ya bar kulawa da sallah ba zai iya kulawa da amana ba dan duk wanda bai iya kiyaye sallah ba to abin da bai kai sallah ba ba zai iya kiyaye shi ba wanda kuwa ya iya kiyaye sallah to za ka samu zai iya kiyaye komai Allah ya ce allazina hum fi salatihim khashi'un sai Allah ya ta ambato abin da za su kiyaye wallazina hum anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun duk sallar da suka yi kushuya ita ta gadar musu da wannan ita ce take gadar musu da wannan abubuwa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha da miyagun abubuwa haka duk wanda ya tsare sallah to sai ka same shi mutum ne wanda yake tsayayye a wajen Allah madaukakin sarki yace bi hasabi iradatihi gurgurdan niyyarsa wa mahabbatihi da gurgurdan kaunarsa da Allah wa unsihi da kuma ma'ana kusancinsa da Allah madaukakin sarki wa wukshatihi mimman siwa wa haka nan kuma nisantarsa da duk wani wanda yake ba Allah ba to wannan wani mataki ne da in bawa ya kai shi to shikenan kaga ya samu nutsuwa ko da yana da damuwa a duniya ya rasa abin da zai ci da abin da zai sha ko yana cikin wasu damuwoyi idan ya kusanci Allah maɗaukakin sarki wannan damuwar sai ta yayi saboda in ya shiga wannan mataki zai manta da duk wani abu na damuwa zai mance da duk wani abu na damuwa kala wasairu bainal qabdi wal basti yace ma'ana waɗannan ma'ana janye jiki ko kuma walwala da kusanci da Allah ya ce waɗannan halata ne wasu halaye ne guda biyu da suke bujiro ma duk wani mai biyayya ga Allah kuma ba komai yake haifar da su ba sai abubuwa guda biyu wani lokacin tsoro idan tsoro ya yi mabawa yawa idan tsoro ya yi mabawa yawa yana tsoron ba zai samu abin da yake nema a wajen Allah ba to sai kaga yana takaitawa wajen ibadunsa idan kuma kyautata tsammanin shi da Allah ya yawaita to sai kaga yana sakewa in yana kyautata tsammani da Allah maɗaukakin sarki don haka shi tsoron yana yana yana yana masa tafiyarsa shi kuma kyakkyawan zato da Allah shine arwaja yana ƙara kusantar da shi da Allah Ku ba a so ɗayan ya yi tasiri a kan ɗayan ana so dukkansu mutum ya yi amfani da su wannan shi ne siffa na bayan Allah Allah ce ina hun kano yi tsari una fil khairati wa yadda una na ragaban wa rahaban haka nan udu'u tabaru an wa kofiya haka nan wad'uhu haukan wa tama'an mana eh ka ji tsoron Allah maɗaukacin sarki amma kar tsoronka da Allah madaukakin sarki abinda kake tsoro na wajen Allah madaukakin sarki ya sa kuma ka dinga janye shi a shi tsoron Allah madaukakin sarki yana kutar da bawa ne ga Allah wannan shine sabanin Allah da bayinsa ko kuma da sauran halittu duk halittar da kake tsoronta ko mutumin da kake tsoron shi ya alaka ka take da shi kusantan shi kake ko nisantarsa eh janyewa za ka dinga yi to amma shi Allah madaukakin sarki tsoronsa shine kusantarsa tsoronsa shine ka kusance shi duk wanda tsoron shi da Allah madaukakin sarki yayi yawa ma'ana tsoro ne na gaskiya to zaka samu yana kusanci da Allah domin yana tsoron azabarsa da abubuwa fushin Allah duk yana kauce musu to sai kusanci Allah to ma da yake haka nan a cika alƙawari da kuma kyawawan ɗabi'u suna iya sa bawa Allah bawa ya zamanto mai yawan sakewa kaushin hali da ma'ana rashin mu'amala kyakkyawa yakan sa bawa ya zamanto wanda bai kusanta da Allah don haka cika alkawarinsa da kyawawan ɗabi'unsa yana gadar masa da walwala zai zama mai sakewa idan kuma yana da kaushin hali za ka samu mutum ne wanda yake ma'ana bai da walwala haka nan wani lokacin idan ya kasance mai yawan tattare kansa ne cikin biyayya ga Allah to za ka samu cewa wato wannan yana gadar masa da sakewa idan kuma ya zamanto mai watsa al'amuransa ne to za ka samu bai da sakewa haka nan wani lokacin ah, daga cikin abin da yake bujiro masa shine hukunce-hukunce ah, ya ce wa ya tawallada ne min ahkamil walidi taratan fawaridun yurisu qabdan wa walidun yurisu bastan wa qad yahjimu ala qalbi saliki qabdun la yadri ma sababu wani lokacin ma ka ga wanda yake biyayya ga Allah ɗin? haka kawai sai ya ji zuciyarsa ta raya masa ya bar wannan ayyuka kuma ya rasa menene ya kawo masa wata? wani lokacin kuma za ka samu ya sake da Allah ya rasa ya kawo mishi wannan sakewa kuma da yake cewa duk wanda ya kai ga wannan mataki abubuwa guda biyu ne wanda suke haifan masa da wannan na farko abin da ma'ana yake haifan masa da shi shine tuba da neman gafara Allah ya ce domin wannan abin da yake aikatawa ma'ana na rashin cika alkawari rashin kyautatawa da kuma katse duk wani alaka babban abin da zai sa ya samu maganinsu shine in ya tuba idan kuma ya nemi gafarar Allah to da zaran ya yi tuba shi kenan sai kuma ya samu sakewa yanzu ka duba mai laifi in ya aikata laifi ya yake samun zuciyarsa ko da ce ɗaya daga cikinmu ne sai wani abu na saban Allah zai dinga jin zuciyar shi ba sakewa yaushe zai samu sakewa lokacin da ya tuba in ya tuba zai ji kamar bai taɓa yin wani abu ba zai dinga ganin kamar shi kenan ba kuma wani abu a kansa haka nan ya yi istighfari kenan tuba da istighfari kamar mala yana gaya mana cewa suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke yalwata zuciyar bawa su sa shi walwala da haka duk kuncin da bawa ya shiga ya koma neman gafara Allah ya yawaita istighfari ya yawaita tuba kuma mutum ba zai ce to ai shi bai laifi ba ko baka yi laifi ba dan adam yana laifin da bai sani ba haka ba istighfari ba ba wai yana zuwa dole sai da laifi ba to waɗannan abubuwa guda biyu malai yace lallai suna gadar masa da walwala haka nan daga ci abin da ke gadar masa da walwala din al-istislam miƙa wuya gaba ɗaya ga Allah komai al'amarin sai mai da shi zuwa ga Allah wannan shine ma'anar islam shi Allah ya kira ayyuhal ladina amanu udkhulu fi silmi kafatan ma'ana ku shiga musulunci ka cokam ku miƙa wuyan ku ga Allah madaukakin sarki gaba ɗaya. an koma tarihin annaba annabi Ibrahim haka ya kasance Allah ya ce idala lahu rabbuhu aslim me yace قال أسلمت لرب العالمين yasa duk abin da Allah ya ce annabi Ibrahim ya yi bai taba turjiya ba bai taba kokwanto ba kuma Allah ya ce yanka ɗansa bai yi kokwanton cewa ya ke yanka ɗan ba saboda mai ya riga alƙawari ya ce aslamtu li rabbil alamin haka nan Allah ya ce ya je ajiye matarsa da ɗanta a wajen da ba kowa sai duwatsu da kuma dabbobi kila haka annabi ibrahim ya je aikata don haka ya riga ya yi musulunci ne ya mika komai nashi da Allah kuma duk wanda ya mika komai ga Allah lallai wannan zai samu nutsuwa zai samu walwala amma wanda bai mika duk al'amuransa ga Allah ba to lokacin ne zaka ga ya shiga cikin kunci da damuwa ita kanta iyalinsa lokacin da ya barta a wannan wajen ta biyo shi tana kuka tana tambayarsa yanzu a wajen nan za ka bar mu ba kowa da gani sai wannan nawa? annabi ibrahim bai amsa mata ba bai tanka ba a ƙarshe abin da ta ce masa ta ce allah ne ya umarce ka da yin haka sai ya amsa mata sai ta ce to lallai na mayar da al'amari na ga allah ta ce lallai allah nan da ya umarce ka da yin haka kuma ka mishi biyayya ba zai ɗaiɗaika mu ba yanzu ya wajen ya zama me ya wajen ya zama yanzu kowa ko ɗai yake je wajen dafa lokacin da ta je daga ita sai ɗa ba komai ba ruwa sai duwatsu ba wani abu a wajen amma yanzu ya wajen yake yanzu a duniya gaba ɗaya ba inda ya kai wannan wajen rayuwa shi kaɗai ne wajen da za ka ga awa 24 ana motsi a cikinsa ko a ce ma akwai wani iyakon a duniya jirgi na sauka na tashi dole akwai lokacin da za a samu sarai idan yanayi ya canja aka samu hazo zai a ce za a takaita ka taba ganin tsawafi ya ce hazo ya zo an daina shi wannan waje baya taba tsayawa ne kuma to kaga waje ne da an miƙa wuya ga Allah sai zama ya rayu kuma wasu abubuwa ba taɓa yankewa a wannan wajen ba yanzu dai ga ruwan da Allah madaukakin sarki ya fito mata da shi har yau shi ake ta ba wanda ya san iyaka shekara ba wanda zai je yau a jeje neman zamzam a makace a kare ba zai kare ba saboda Allah ne ya dasa shi a wajen saboda mai wanda suka tsaya suka kusanci Allah a wajen sun miƙa al'amarinsu ga Allah sun mika al'amarin su ga Allah don haka duk wanda ya mayar da al'amarin shi gaba ɗaya ga Allah to ya riga ya samu sakewa babban damuwan da muke samun kanmu a ciki shine idan al'amarin mu ya taso sai mu dinga tunanin wani da wani mu manta da Allah wannan shine damuwa kuma wani da wani nan shi ma fa wajen Allah yake komawa da haka duk da al'amarinmu zai taso gaba ɗaya mu mayar da shi ka kan zuwa ga Allah to shi zai mu samu mafita shine bawan nan daga cikin kistar annabi Musa yake cewa wa ufawwidu amri ila inna Allah basirun bil ibad a ƙarshe abin da ya gama gaya ma fir'auna kenan da mutanensa ya ce wa ufawwidu amri ila ni na jibinta komai zuwa ga Allah lallai Allah mai ganin bayansa ne mai Allah ya ce fa waqahu Allah sayyi'ati ma makar abin da suka kulla na makinci sai Allah ya kare shi lokacin da aka zo za a fita wasu malaman tafsiri suna kawo karkashin tafsiri cewa annabi annabi Musa alaihi salam bayan sun fita din ko dai wannan mutumin ko wata mata cewa sai da suka je sun fita sai suka rasa inda za su ko kuma suka je bakin tekun suka rasa abin da za su sai aka ce aka wani bawan Allah da yana cikin wanda ya kamata aka bi da su ba a fito da shi ba shi ne wannan bawan aka je aka gaya masa aka taho da shi ko aka jira shi har ya zo ya nuske su sannan Allah ya ce annabi Musa ya taba ruwan da sandarsa sai ruwan ya zama hanya to kaga ya mayar da al'amarinsa ga Allah shi yasa da fir'auna ya tashi halaka shi bai halaka tare da fir'auna ba Allah ya tsare shi haka duk wanda ya mayar da al'amarinsa ga Allah zaka samu ya samu sakewa zai samu walwala domin baya tunanin wani sai mahaliccinsa to shine mataki na biyu da yake kawo walwala da haka wala yastaqbilu eh, hatta yamdi anhu dhalika alwaqt wala yatakallafu dafu wala ba daga kan wa qahran baya ɓata lokacin shi akan wasu abubuwa wala yatlubu tulu alfajr fi wasat al Ba ya Allah Allah gari ya waye da haka lokacin da ya shiga sallar nan ma kwaɗayinsa yana kwaɗayin cewa da ma daren ya ƙara tsayi don ya ci gaba da yin sallah kaga irin waɗannan ba su da yawa cikin bayi wani zai kwanta yi bacci ya duba ga agogo ya ce kai har yanzu fa gari bai yi ba Allah Allah yake gari ya waye kuma gari ya waye ba abin da zai ba abin da zai sai ga yana ta juye juye ya duba agogo ya sake kwanta can ya sake duba musamman lokacin da dare yake tsayi sai ga duk baccin da ya bai wuce sha biyu ba yana ganin kamar ya dade bai tashi ba to wani yana ganin yana ganin cewa wannan awoyin kuma sun mishi kadan to shine irin abin da Allah madaukakin sarki ya sanya na albarka a rayuwar wasu an ce cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi sallah raka'a ɗaya suka sauke Qur'ani kafin ga wayewa gani daga cikin su akwai Uthman akwai Abu Darda da dai sauransu to wani yanzu zai ce ni ya za a yi yanzu na yi sallah na sauke Qur'ani kafin alfijir wanda zai ce to lokacin su ba irin namu bane a'a albarka ne Allah ya samu kuma su ba sa tunanin cewa ginin ya ƙare su amfanin daren suke so inda Allah zai tsawaita musu daren haka suke so amma wani yana nan kamar mai jinya ne Allah Allah yake gari ya waye sha magani ya kasa bacci to su ba haka bane da haka suna ne yadda daren nasu su amfani da shi wannan fa ba masu ibada ba kawai akwai wasu daga cikin magabata wata rana malaman hadisi sun fita neman hadisi ce an kawo musu kifi an ajiye su da abinci suna cikin bincike akan hadisin ba su an kara wata ji an kira alfijir ba taba abincin ba to a gaba irin ɗaliban yanzu ba wani da ya ja abincin nan ya riga ya sha ya sha ruwa shi ke sai manta da zai littafi littafin na hannunsa su har gari ya waye lokacin suke tunanin cewa sai suka tuna cewa ba an kawo musu abinci haka nan wata rana imamul qurtubi wannan mai tafsirin nan cewa lokacin da yake rubuta wasu matsaloli na ilimi akwai baiwar shi da take mishi hidima ita ta kawo mishi abinci yana cikin aikin nasa na ilimin na bincike ta kawo masa sai da ya dau lokaci mai tsayi sai yake kiranta yake cewa ya na ce ki kawo min abinci tuntuni baki bar ba ina abin ta ce ai sanda ta kawo mishi ma sai da ya amsa mata mana ya manta da wannan abin nan baya su da neman ilimi daga cikin rayuwar imamu muslim wanda shi ake cewa bukari wa muslim cewa daga cikin abin da ya yi sanadiyar mutuwarsa shi ne wata matsala ya shiga nema ta ilimin hadisi ko wani hadisi aka kawo masa yake sai tabbatar da ingancinsa da aka sai killace kansa yana ta bincike a kai sai ya zama ya ɗauki nau'i ɗaya na abinci shine dabino sai ya yi ta amfani da shi yana ci yana ci yana ci to da wannan ya haifar masa da cewa abin da yake kunshe da shi na yawan siga sai ya masa tasiri a ciki Za ce sai da ya kwana uku yana tashi kawai sallah ya koma ya ci gaba da abin nan sai ya ajiye kwandon dabino yana ci ya gama ya samo ilimin hadisin sai kuma ya fara jinya shi bai tashi daga ciki bai samu hadisin to kaga irin waɗannan sun shagaltu da wani abu Da haka jin daɗin abin suke ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi na wannan zamani wanda ana ganin bayan malam albani idan ko ba ku taɓa sani shi ba albani ya yi fice allah ya sa an san shi sosai akwai ɗaya daga cikin almajiransa babban malamin hadisi ne a ƙasar masar ana kiran shi abu ishaq al-huwaini babban malami ne yana nan kuma a rayu yanzu yake cewa shi a rayuwarsa yanzu an bujiro mishi da aikace-aikace da yawa ya ce amma shi duka a cikin wannan ayyukan ba abin da yake masa daɗi illa wannan zaman da yake ke karantar da hadisun manzana sallallahu ya ce shi wannan duk shine rayuwar ya ce duk abin da aka bujuro masa na ya je ko ya yi wani aiki hatta su fatawa ya ce karantar da hadisun shi ya fi masa shi ne kawai yake karanta ke jin nutsuwa kuma an sha mashi albishir a majalisinsa har yana korewa in kuna ganin fatawoyinsa wani zai mishi fatawa ya ce Allah ya saka mishi da alkhairi jiya ya yi mafarki ya gan shi gaban manzo Allah ya ce wallahi ba haka abin da suke kyauta zo da shi ba haka bane ya ce shi yana ganin bai kai wannan matsayin ba rayuwar shi gaba ɗaya a haka take kullum ka ji shi a cikin bayanin hadisai yake na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kusa a zamanin nan bayan albani babu kamanta yana nan kuma yana rayu a fitaccen malami ne to kaga suna shagaltuwa sai wannan abin ya zama musu kamar shi yake dadada musu kamar shi Imam bukari haka yi rayuwarsa ai rayuwarsa gaba ɗaya ya yi ta ne a cikin hidimar hadisan manzo Allah sallallahu ba abin da yake mishi daɗi in dawo lokacin da zai fita neman ilimin hadisi mahaifin shi ya shi dukiya wasu na ce ya shi dirhami dubu goma kudi ne mai yawa a wancan lokacin ce ga wannan tunda zaka tafi neman ilimi kamar yanzu ne mutum zai tafi jami'a shi ya ɗauko kuɗi ya basa Imam Bukhari ne ya tafi wannan kuɗin gaba daya cikin neman ilimi ya karar da shi ba cikin siyan abu da sauransu ba cikin neman ilimi ya karar da shi kuma ilimin hadisi ya yi hidimar ilimin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yadda da yawa akwai malamansa akwai sa'o'insa a cikin karatu amma Allah bai ba su wannan matsayin da ya ba shi ba rahimahullah ire-iren waɗannan kaga rayuwarsu ta ƙare ne cikin irin wannan ku kaga rayuwarsu ta yi albarka kuma in ba wannan abin suka yi ba ba za su samu jin daɗi ba ba za su samu kwanciyar hankali ba to abin da malai yake faɗa kenan akwai abubuwan da idan mai tafiya ya nisa a cikin tafiya su ne kaɗai jin daɗinsa yanzu akwai bayin da za ka ga matuƙar suka wayi gari ba su ɗau azumi ba sai su ga kamar sun ɓata lokacin. amma usman radiyallahu anhu yana cewa duk wanda ya wayi gari bai buɗe Alƙur'ani ya kalla da idansa ba wannan ranar baya son ya ta a cikin lissafin ranakunsa da ya a duniya to kaga shi abin da kuma yake ma'anin jin daɗinsa kenan wa hakaza kowa da irin abin da ma'ana yake dadada masa wani yanzu in ba ya bude facebook ba hankalin shi ba zai kwanta ba wallahi wanda za mutane da yawa ka tara su da za ka karɓi wayar su ka rufe ta sai da Allah bari a dan gwada su daga nan zuwa magariba wani sai ya ji kamar zuciyar shi za ta fashe saboda bai bude waya ba shi kuma abin da Allah ya daura masa kenan shine jin dadin ka wani inda za ka ce ka cire mishi whatsapp ka ce yau ba zai buɗe ba to biya ji kamar duk duniyar nan ta zama mishi kunci a rayuwa to kaga wannan jarabawa ce shi kaga wannan cikin wannan ne kuma shine jin dadin sa wani kuma yana nan idan bai saurari alqur'ani ba a rayuwarsa ba yana jin bai ji daɗi ba wani kuma bai ji waka ba bai ji daɗi ba to kaga akwai bambanci tsakanin waɗannan da waɗancan la ya ba sa zama daya amma yastawi al'ama wal basir wala zulumat wala nur wala bil wala haru amma wal al'ahya'u wala amwat kaga matattu da rayu ba sa zama daya ai duk wanda za a ce yau in bai bude waya ba ya shiga cikin kunci to wannan matacce ne yau duk wanda za a ce bai bude alqur'ani ba ya kalle shi ya shiga cikin damuwa in bai kalla alqur'ani nan wannan shine raye ba rayuwar da ta wuce wannan daji. Allah ya samu dace to kaga irin waɗannan abubuwan shine ma ne yake faɗa yake cewa wal yarquda hatta yamdi ammatul layl wani sai ya kwanta har sai dare ya wuce wa yahinu tulu'ul fajr yana jiran kawai alfajr ya fito wan isha'u zulmatul layl da kuma duhun dare yayi bal yasbir hatta yahjuma alayhi al-malak al-malak Sallahu yakbid wa wani kuma zai yi haƙuri har lokacin da Allah madaukakin sarki zai rubuta masa yace wa kazalika idza hajama alaihi walidul basri idan ya zama mai walwala ne kuma yace falyahdhar kullal hadri min alharakati wal ihtizaz وليعرضه بالسكون والانكماش فالآكل يقف على bisa. haka din mai hankali cikin abin da zai ma'ana walwala masa zuciya yake so musamman na neman kusanci ga Allah wa yuhdaru min al-inbisa وهذا شأن ahli أهل الدنيا ru'asai shine wannan halin waɗanda suke jagorori a duniya in yace jagorori a duniya cikin biyayya ga Allah idza ma warada alaihim ma yasuruhum wa yafsutuhum wa yuhayyiju afrahahum qabaluhu bisukuni wat-thabat wal-istiqrar duk lokacin da wani abu ya zo da zai tunzuro musu da walwala da murna da farin ciki sai su samu nutsuwa eh sai su samu nutsuwa ba sa wuce iyaka cikin wannan hatta ka annahu ya mu alaihi kai ka ce ma wato eh, abin yana matsa su wa kala ka'ab ibn zuhair eh, ka'ab dan zuhair ya fada a cikin mutanen al-muhajirun yana yaban su yace laisu farihu inna latrimahuhum qauman wa laisu an idanilu cewa su din wato idan takubbansu suka samu wasu mutane ba sa ma'ana alfahari da wannan walai su majazi'an izanilu kuma idan da su aka samu da takwabin ba sa ɗeban auna da aka ba sa zama siffar mutumin nan da Allah maɗaukakin sarki ce innal insana khuliqa halu'an me ma'anar halu me halu'an ne Allah ya fassara a baya idza massahu sharru wa idza alkhairu me idza masahu sharu idan wani mummunan abu ya same shi jazu'an ya dinga korafi kenan ya shiga damuwa da kunci da waye da menene in yana cikin matsatsi ce idza masahu alkhairu manu'an amma da ya fita daga wannan kangin ya samu walwala to shi kuma sai ya hana mu bayin Allah kyautatawa to su ba haka suke ba ko koda suna cikin kunci suna mai da al'amarinsu ga Allah idan suka samu walwala kuma a lokacin ne za su saki shine ta'arraf ila Allah fi raha arifka fi shidda ma'ana ka san Allah madaukakin sarki lokacin da kake halin walwalanka in ka shiga kunci sai Allah ya tuna da kai har mutum lokacin da Allah ya buɗa masa kuma ina jin wani malami duk da yake ina gani ya wuce ya wuce iyaka da yawa yake cewa malam abubakar gero a rugungu ya cewa wani ustazin ya ce ya kowa ya bu wani ɗan iskan iya shege iskan haka sake shi yasa Allah ya bai shi a inda ya bai shi haka haka yake faɗa to amma magana shi gaskiya ne akwai waɗanda Allah yake kyale su a yanda suke saboda in Allah ya sake irin waɗannan to ba a san irin abin da za su zama ba ba ka ga wani yana nan yana ta cikin faɗi tashinsa da waye Allah ya san me ya san hikimar da ya ajiye shi haka wani kuma zai ka same shi cikin wadata da walwala Allah ya san hikimar ajiye shi cikin wannan domin zai iya zamantowa ni'ima almalu salihi li rajul salih kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lallai ma dalla da dukiya ta kwarai in ta shiga hannun bawa na kwarai ila irin shi na Allah ya sa mishi wannan wadatar ne dan yayi ta alkhairi a cikin mutane idan Allah ya hana shi kuma ba abin da zai alkhairi kuma shi mai san alkhairi to wani sai kaga Allah ya daura shi akan wannan to haka Allah yake shirya bayinsa to mataki na karshe da malam ya kawo shine yace ظهور ah, suhbatul istiqama wa mulazamatu ri'aya ala tahdibil adab yace wato ya zamanto mutum yana mancewa da halin da yake mafi rinjaye da yake cikinsa shi ne ma'ana ya zama mai narkewa cikin abin da yake yi na bauta ga Allah ba tare da kallon wani abu ba ya ce wa haza inna ma yan fa'u idaka na mas'uban bin istikama wannan yana amfanan bawa ne idan ya kasance yana da istikama menene istikama shine abin da mutum ya ƙudirce shi ya tsaya a kansa shine Allah ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa da shi yace falidhalika fad'u wastaqim kama umirta wastaqim kama umirta shi yasa wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ka gaya min zance a cikin musulunci wanda bana buƙatar na sake tambayan wani bayan ka me ya gaya masa yace qul amantu billahi sun mastaƙin? ka ce na yi imani da Allah kuma ka tsaya a kai wannan shi ake kira steadfastness ke kiran shi ma'ana mutum ya tsama yana nan akan daidai ma'ana daɗi ko wahala bai ɗauke ka akan tafarkin da kake na daidai wannan shi ne istikama kasa wani in yana cikin istikaman shi idan jin daɗi ya zo sai kautar da shi wani kuma yana cikin istikaman shi don talauci ya rike imanin sallar nan mun yi ta sallar har yanzu ba wani abin nan <laughs> kaga wani wahala zai ta ya dauke akan yin tigama ana ana ana biyayya ga Allah ne ko da dadi ko ba dadi abinda ubada ibn ne yake cewa kina ce ba ya ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala sam'i wa ta'ati fil manshati wal makra ce ai mun yi mubaya'a ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan biyayya da sauraro ko da dadi ko ba dadi Da haka mutum zai zama mutakim ne ko ta yi daɗi ko ba ta yi daɗi ba ka san wani in ta yi daɗi to shi gina yana kan istikama, in ba ta yi daɗi ba ba ya kan istiqama ta haka wani lokacin ma ana ce mishi ya zo ya aikin Allah zai ce ma da Allah ku jala mutane su ta da wani za mu ko gari ya yi zafi ne ko za ku ce ku bar mutane su ta, wani zai ka ganan shi ya ɓaci sai yana furta wasu maganganu marasa daɗi saboda me ya samu kanshi cikin kunci a muminai ba haka suke ba ana buƙatar mutum ya to mai istiqama ya tsaya ya miƙo akan wannan tabarkin da yake kai. da haka mala yace cewa da wani abin ka shiga cikin wani hali yace wannan abin da yake taimaka masa in mutum na da istiqama kenan bai da istiqama ba zai iya ba yace wa hiya ibzuhu hududal ilmi ya kiyaye ilimi walwuqufu ma'aha kuma ya tsaya duk inda ilimi yake wa adamu ake kar ya wulakantar da wannan yace wa illa fa ahsanu ahwali hadha zahid an yakuna kal majnun in ba haka ba zai zama kamar mahaukaci alladhi rufi'a anhu al-qalam wanda aka dauke mishi hukunci fala yuktada bihi ba abun koyi ba wala yu'aqabu ala tarkihi al-istiqama wannan kuma ba za a ce da ya bar istiqama dan mahaukaci ba da hukunci wa amma in kana sababu الظهور المخرج عن الاستقامة باستدعائه وتكلفه وإرادته فهو عاصم مفرد أما أن يزما دليل wato kaucewan shi daga istikama ma'ana wasu abubuwa ne daban wannan ya zama mai saban Allah mai wulakantar da umarnin Allah lahu hukmu amsalihi min al shi yasa yake cewa malam shekul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa matakana sababu ma'azuran, lam kuni sakranu sakranu ya yace duk lokacin da dalili ya zama na haramci ne to wanda ya samu kanshi a cikin maye ba a masa uzi wanda akan matsala ce yanzu misali mutumin da ya je ya sha abin maye sai zo ya saki matarsa sai da ya dawo cikin hankalinsa ya ce ina wancan aka ce aika sake ta ce shi bai sani ba ya matsayin sakin wanda ya sha maye ya saki matarsa eh sakin shi ko bai ba mutum ne kawai je ya kama ya sha giya ko ya sha kwaya sai da ya dawo gida ya fita a hayyacinsa ya sai ya sake ta so dubu ɗari ma aka masa magana aka ce ka zai ce na sake ta duk abin da zai babu ya faru to ma da yake cewa ibnu taymiya yake cewa duk lok ai menene ya kai shi ga wannan maye din halal ne ko haram ne sai to duk abin da ya zama haram ne dalilin sa to ai mayan ba zai zama uzuri a kansa haka yace wannan matar shi ta zabu ta zabu shi kenan tunda shi ya jama kansa shi ya jama kansa yau inda wani uzuri ne ya sa shi misali aka kama shi da karfi aka tura masa giya bai san sha kafirai suka kama shi musulmi ne ya je wucewa ta unguwarsu suka lakada masa duka suka farara masa giya ya dawo gida bai san abin da yake ciki ba to ba wannan wani abu ne ba? ko amma shi da karan kansa da hankalinsa shi ya tashi ya tafi ya ɗibi kuɗinsa ya je gidan ya sha giyarsa ne da wai saki matar tasa wannan ya makansa hazara. ya ce wa mulazamatu ri'aya ala tahdibin adabi kuma lallai dole ne ya zama yana da wato dorewa cikin kiyayewa da haƙoƙin Allah maɗaukakin sarki da yin ladabi na girmama Allah ta haka kada wannan ya fitar da shi daga biyayya ga Allah da girmama Allah to kaga irin masu cewa su sun shiga cikin wani hali na tafarki da Allah amma suna saba ma Allah sai a kira sallah mutum ya ce ma shi yana cikin wata ibada da tafi sallah ba wata ibada da tafi sallah duk duniya ba wata ibada da tafi sallah dan ita za a fara tambayan bawa ran tashi alƙiyama sallah ce kadai idan mutum ya barta ba za a ce kafiri ne karara sallah mutum ya barta za a ce kafiri ne karara aga zakka da aka ce an barta ai sai da sahabbai suka yi sabani akai amma ba wanda zai sabani akan cewa wanda yace shi sallah ya barta ba zai yi ta ba ba wanda yayi sabani akan cewa shi kafiri to sai wani a zo ana yana cikin wani shagari ko yana cikin wani ambato ko wani bege ko wani kazida ka ce miji lokacin sallah ya ce wannan abin da yake ciki ya fi sallah ai suna yi ai ko sai mu ce wannan ce abin ya fi sallah sai ce ma ah, yaban annabi ya fi biyayyar Allah haka ce suke faɗa amma ba sun manta cewa fa duk inda Allah ya magana kan Qur'ani a cikin Qur'ani akan biyayya to yake wa aqi'ullaha wa aqi'ur rasul da Allah yake fara kafin annabinsa ko inda ma ya fara da annabinsa cewa ya duk wanda ya bi annabinsa to ya bi Allah to amma bin Allah shi ne farko a to mutum bai san Allah bai ya zai san annabinsa in bai bi Allah bai ya zai bi annabinsa alqur'ani zancen waye zancen Allah to kai ka karanta alqur'ani kafin ka zo ka bi sunna ai ba ba bil ba a kan kishiya ba haka kar wani abu ya ja mutum ya fitar da shi daga istiqama wanda ma'ana wannan ba uzuri bane kuma ya kyautata biyayya ga Allah ko shekaran jiya na magana da wani masu irin wannan duk da yake zaka ga hankalin su ba daidai ba yace to ai shi in ka saba ma Allah yana iya yafe ma amma in kama annabi laifi wannan ya ya fi girman saban Allah kuma aka ake gina su ce wallahi aiki yaban Allah nan ya fi biyayya yaban annabin nan kyau ya fi biyayya Allah a bayan da zai haka aibin Allah shi ne farko shi ne farko kafin ka ta sauko kan abin nan to amma mutane suna cikin wani abin nan kaga ba ladabi da Allah Allah nan shi ne mahalicci shi ya halicce mu shi ya aiko annaba wanda ya sauko da littattafai ya ba su shari'a to idan ba Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi ba ba annabin da zai aiko kansa ba wani annabin da zai zo da kansa sai Allah ya aiko sa kuma annabi din yana bayanin shari'ar Allah ne ba shari'ar kansa ba duk wani annabi yana bayanin shari'ar Allah ne yana nuna ma mutane yadda za su samu kusanci ne da Allah shi yasa Allah shi ke gaba da komai wala anil wuqufi bil adabi bai bayna yaday Allah wallahu musta'an. to mataki na gaba shi yasa malam da ya rufe wannan babin da maganar ladabi haka akwai ladabi da Allah akwai ladabi da annabin Allah akwai ladabi da bayin Allah akwai ladabi da karan kansa shi mutum da zai yi da kansa haka dole mutum ya san yadda zai yi ladabi da Allah maɗaukakin sarki shi ne farko sannan ya zai ladabi da annabinsa sannan kuma ya zai ladabi da bayin Allah abin da ya shafi annabi kamar littafin Allah hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka da su ya kamata kai ta'amuli da su an koma rayuwar magabata za a ga yadda suke neman ladabi so da yawa za ka ga magabata a wancan lokacin suka ce sukan nemi ladabi ne an ce ladabi shine kyawawan ɗabi'u sukan neme su nema kafin su nemi ilimi to yanzu babban hatsari shi ne sai mutum ya nemi ilimi kafin ya san mai ladabi kafin ya fara maganar ladabi ana neman ana shiga ilimi ne kai tsaye a ba a nemi ladabi kuma magabata ba haka ba ne wani daga cikin magabata ya ce na nemi ladabi na zamantakewa da mu'amala da ma'ana ilimi da kuma ma'ana Allah matsaukakin sarki shekara 20 sannan na nemi ilimi shekara 20 wa zai iya wannan ma'ana ladabin da suke a wannan lokacin wanda yanzu ya yi karanci ne idan aka kai mutum gaban malami baya fara sa littafi ya karanta a gaban malami zai dinga zama ne gaya malami yake ta'amuni da mutane ya yake ta'amuni wajen karantarwansa yaya halayyansa yaya zamantakewansa yaya karantarwansa abinda ake karantar da su ke amma za kai ka kawai a ce ka je ka koyi ilimi ka koyi ladabi kafin ilimi domin ladabi din in ka same shi da kyau shi zai nuna ma yadda za ka yi ta'amuli da ilimi shi zai nuna ma yadda shi yasa da yawa wasu yanzu idan suka nemi ilimin kafin su nemi ladabi sai ka ga ba su da ladabi a cikin ilimi ba sa girmama ilimi saboda wata ladabin neman ilimin ba ba sai ka ba su da ladabi da ilimin yanzu sai ka ga makaranci alkur'ani mutum ne ya san alkur'ani ya ke shi amma ka gani sai ka gan shi a nan alkur'ani a can in ya buɗe baki kuma ya karatun alkur'ani za ka yi mamaki kai ɗin da ka bi shekara ishirin kana koyan yadda za ka karanta alkur'ani ba ka kai shi ba amma sai ka ga ya ajiye ƙur'ani a can gefe shi yana gefe to kaga wannan bai san ladabi ba kafin ya nemi alkur'ani ana buƙatar ladabi mutum ya san shi kafin ya san alkur'ani kafin ma ya san shari'a to sai ya samu ladabi ayoyi da yawa Allah madaukakin sarki yana nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ladabba na ta'amuli da mutane Allah ya ce khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rif anil jahilin haka nan fa'aku anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr wannan duk ladabi ne fa Allah yake ma annabi yanda zai ta'amuli da mutane yana da kyau a san irin waɗannan abubuwa don kuma akwai maganganun malamai da yawa da suka zo a cikin wannan babi na rubala madaukakin sarfi ya amfani da mu da abin da muka ji subhanaka wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk